بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد شيء بدأ للتاف النبي للتاف طريق الصالحين إلى رب العالمين نوحيد عبد السلام بالي الله يبارى مسلافيا idan ba manta ba satin da ya gabata mun kammala wato wannan littafi mai albarka wanda muka so makaratunsa tun kafin hutu shine kitabul qada kuma a yau za mu tashi a sabon littafi na kitabul birri wasila shafi na ɗari biyu daidai wa daida kitabul birri wasila wato littafi ne da zai yi magana akan wato albir lafazin albir yana ɗaya daga cikin kalmomi masu tsaba wata kalmar da suke ɗaukar ma'anoni da yawa akan ce albirru ana nufin imani akan ce albirru ana nufin da'a da biyayya an gane ko kuma ma'anarsa shine anan da'a wasila da kuma zumunci ina fata muna fahimta kitabul birri wasila wannan littafi ne da zai magana akan da'a da biyayya ga Allah madaukakin sarki da kuma zumunci mahimmancinsa da falalarsa da hatsarin da ke tattare da yanke shi Allah ya tsare mu fasali na farko mala ya ce fadlu silatul rahim falalar sadar da zumunta zumunta wata aba ce wacce take da kima take da daraja a addinin musulunci wadda sada ta na ɗaya daga cikin dalilai da ke sa ɗan adam mai sadar da zumunci ya samu rahama ta Allah ya samu aljanna Allah ya samu daga ciki yanke ta kuma na ɗaya daga cikin dalilan da ke yanke mutum daga rahamar Allah ya kuma sa shi shiga wuta Allah ya tsare mu malam yace qala Allah ta'ala Allah mai girma da daukaka yana cewa wa ulul arhami ba'dhum awla bi billa. fi kitabillah inna Allah bi kulli shay'in alim wato ulul arham yan uwa na dangi wanda suke akwai zumunci a tsakani wa da kani ya da kanwa ɗa da 'ya'yansa wance ɗa da uba ko uba da 'ya'yansa ko mahaifiya da 'ya'yanta ko ɗanwa ko ɗan ƙani ko ɗanya ko ɗan 'yar ƙani duk dai waɗannan dangantaka wanda akwai zumunci na jini su ake ce ma'ulul arham Allah barkin sarki ya ce aula bi ba'd sashen su shi ya fi cancanta da sashi mana sashen su shi ke jibintar sashen bai yiwuwa kina 'yar uwata kina yayata ki wulakanta ni ko ki kashe ni ko ki hanya a kashe ni zai yiwa ina kanin ki in kashe ki ko in wulakanta ki duk yadda zumuncin wani yake tsakanin ki da ke to ba kamar wanda nake tsakani na da ke bani da nake dan ki na jini wato yan uwantaka na jini yana da karfi a bangaren zumunta bana su suka fi cancanta idan wani al'amari fiye ya taso dan uwanki na jini shi ya fi cancanta wanda ya tsayu akan al'amuranki idan sa ya taso ke kika fi cancanta ki tsaya akan al'amuransa to su ne ma'ana aula bi ba'dhin fi kitabillah wannan haka yake a cikin littafin Allah shi yasa koda aure ne mace ba ta aurar da kanta sai wanda yake waliyinta waliyin nan kuma shine ga mahaifinta kun ga yafi kusanci da ita ko wanta ko kaninta a lokacin da babu mahaifin ina fata muna fahimta duk wani wanda za ku ga ya aurar da mace ba kuma wato baya cikin ulul arham ɗinta to an ba shi taukil ne na takruma na girmamawa haka kawai babu dangin iya babu na baba amma mutum ne mai daraja mutum ne mai kima a cikin al'umma akwai kyakkyawan alaƙa da zumunci da kuma a mutunta shi wani muna roƙonka don Allah ka zama waliyin 'yar mu wance su za su ba shi izini ba zai zo kuma duk matsayinsa duk kimansa ya zo ce ni ne waliyin ta mazan mata aure ba shi da wannan dama sai an ba shi wannan dama kun ga an karrama shi ne kawai amma waye ya karrama shi wannan dai da suke aula bi ba tare da ita ina fata muna fahimta idan mace tana tare da mijinta shi ya fi cancanta ya tsaya akan al'amuranta shi yasa idan aka yi aure za a ce da tsare mata mutuncinta da duk wani abu yana kansa ina fata ana fahimta wani abu ya shafe ta shi zai ji haka ita ma za ta tsaya wajen kare mutuncin mijinta da duk wani abu da ya shafe shi ita ce ina fata muna fahimta shi yasa za ku ga mace inda za ta kwanta ko in ce namiji da zai kwanta rashin lafiya babu wani namiji kuma da zai zo daga laifi ce zai jinyarta sai da yawa matar shi za ta fara zuwa a karan farko a'a ba za ta zo ba saboda tana da ɗa wanda yake ya kawo ƙarfi yana da hankali tun ga zai zo ba za a ɗauko wani a titi a ce kai zai ka jinyar babanmu ko wani kun wato aula bi ba'dhi kenan ina fata muna fahimta malam yace inna allaha bi kulli shay'in alim lalle Allah masani ne dangane da komi idan Allah ya tsara komi to wannan komi din ya fi musanin sa ya fi musanin me ya dace shi yasa ya tsara shi yadda yake so a kuma inda yake so a yin haka dole za a yi a zauna lafiya wani wuri Allah madaukakin sarki yace ce fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wato tuqatti'u arhamakum yanzu nan idan kun ki ku juya baya ku ainihin wato a yi banna a bayan ƙasa kuma ku yayyanke zumunci mana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki zai azabtar da waɗanda suka yanke zumunci suke yin laifi a bayan ƙasa wato idan kuka ƙi ku yi ma Allah madaukakin sarki biyayya kuka juya baya ga umarninsa kuka shi shine taqattu ba ruwana da ki ba ruwanki da ni ba ruwan wana da wance ba ruwan wacce da wance wannan taqattu ne na arham ana biki a gidana babu abin da ya dame ni sai wana ya ji kukar ya zo ma shi ya sani ba ma sai na gaya masa ba ana bakin ciki a gidana saboda rasuwa ko wani abu ba abin da ya dame ni ni matsala ta na sani ni kadai to wannan taqattu ila arham ne yanke zumunci ne ina fata muna fahimta yau a wayi gari dan uwa ya ce ma dan uwansa ba ni ba kai ko yar uwa ta ce ba ni ba ki hanyar jirgi daban ta mota daban to wannan yanke zumunci ne ina fata muna fahimta wai laifin da kuke yi na saba ma Allah me yasa ma ba za ku yi wannan ba karshe kenan ku yi banna a bayan kasa me banna a bayan kasa suka ce wato taqattu al arham da Allah ya kawo aya an tufsidu fil ardi wa tuqattu arhamakum to kenan malamai suka ce yanke zumunci yana daga cikin banna a bayan ƙasa. idan da za a samu kes wani ya yanke zumunci tsakaninsa da wani ana kuma shari'ar musulunci to za a yi masa hukunci da hukuncin banna a bayan kasa إنما جزاء الذين يحاربون الله في الأرض ويحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا تنغني أن تفسدوا في الأرض me aka ce an yi sallabu au aw a idihim wa arjulihim min khilafi au yi faunin al'arbi wannan alkali ne zai duba ya ga menene ne girman irin yanke zumuncin kila sai da suka shekara talatin ba shi ba shi gaba suke in ya zo guri ma ya tashi a wurin kira. da an tashi magana an ce kaza so irin nan abubuwa ne wanda yake ba su da daɗi kwarai da gaske akwai wanda na sani har yanzu yana nan yayansa ya ce ba shi ba shi ba ni ba ka ƙara zuwa gida shi yana zuwa ya gaishe shi ne kawai kai mai ziyara a matsayinsa na wansa kuma shi hujjarsa kawai ba ubansu ɗaya ba mahaifiyarsa shi ta fara haifa wancan shi ne babba bayan sun rabu da mahaifin shi sai ta aure mahaifin wannan da ta haife shi shi ma dukansu sun girma kowa magidanci ne to sai wannan da ke kasa yi kai wancan kawai ce gara takura ba kai ba ne karka na'am eh wai shine dalilin sa kawai shi yi eh, kawai ya za a yi shi kila tun da masu haɗa uwa da yau ba da yi bato ba don wani shi ke nan gida ko ta so da kun ga wannan musiba ne wannan kanin da aka ma wannan shi ke gaya mu wannan baka da baka to taqattu al ahab akwai wani bawan Allah ba zan faɗa sunan shi ba duk kun san shi inda zan kama sunan shi in faɗa a zariya yake ba anan ba sai sirikin wani abokina sai ya kira ni ba kuma ni kira kai tsaye ba abokin nawa kira da alawa na da kai da malam ibrahim ina so ku raka na zariya za mu je wani sulhu abokina ya kira ni nace subhanallah zariya nace to shikenan wani abin ya faru a lockdown din nan a lokacin da ake fita kwana biyu a sati na ce to shi nan mu tafi baka kama hanya da wannan shi sirikin na abokina dattijo ne ba yaro bane da ni baka kama hanya sai zariya a hanya yana ba mu labarin irin matsalar da ke akwai 'ya'yan mutum ɗaya ne uwa ɗaya uba ɗaya suke gaba wato hankalinmu ya tashi da muka san cewa masu gaban nan ba yara ba ne dukkansu sun aurar da yaya ba wallahi in faɗa sunan sun sani da wuya ba san wanda ya san su ba don mahaifinsu sananne ne kuma mutumin kirki Allah ya masa rasuwa ya ban musu gado na dukiyoyi da abubuwa ko suka ringa wannan rashin mutunci akwai wani ɗan ɗakin shi ma yana da wata matar su ma ba su ba su suka ware kawai bangaren su amma babban matsalar yan taki ɗayan nasu ne ya fi wasu tsakanin su kawai muka je aka zauna aka gabatar da juna to shi dama wannan sirikin na abokina ya yi amfani da wata akwai maslaha na cewa in shigo cikin magana kuma bai faɗa min bare amma ni na fahimci menene maslaha wani lokaci aka ce ga wani wanda gida ko an san shi ko ya shuhura ya shigo cikin magana akan babu wanda ya san wanda ya fi wani duka muna fata Allah ya da ayyukan mu ne abinda nake kallo kenan aka ce aya akwai ni a ciki kila sun san ni ko suna jin labari na ko abin da ya faru kenan ah malam kai muna ganin ka a TV kaza kaza kaza kaza ka dan dai gaggaita wannan kafin a fara kenan wallahi abin da zai ba ku mamaki sai da aka tashi sai da muka raba fada za a yi fada tsakanin kanin mahaifiyarsu da ɗan wanda dukkansu ba suna da yaya sun auren da yaya ɗayan ma ya fushi ya tashi ya tafi babban ɗan haka abubuwa ne ga shi dukkansu babu yaro babu wanda bai da jika magidanta ne sosai ina gaya muku shekarunsu daga hamsin ne zuwa sama wallahi ba yara ba hankalinmu ya tashi abinda muka je yi ya wargaje a matakin farko ma da mun yi dan Allah ne ko mun roƙi Allah ya badatar da mu haka muka haƙura aka sake zama dai sai zama tashin ɗayan ya zama alkhairi muka zauna da waɗanda suka saura ana yi ana yi a ce wannan a ce wannan a yi magana a janyo aya a janyo hadisai duk ba abin da bai ba amma wallahi cikin ikon Allah sai Allah ya sama abin tawfiki ba mu baro zariya maface dukkan sun ba juna haƙuri ana kuka ana mana godiya aka Allah ne ya wannan abu wallahi amma abin da ni kana na kawo wannan kisar shine ku kalli irin abin da ya faru ba na son faɗi tafasirin wato in kuka ji abin da suka dinga yi abin zai ba ku mamaki kuma wai uwa ɗaya fa uba ɗaya a wasu tana nan da rai muka je muka samu uwar ita ma kanta aka yi gyara aka janyo duk abin da za a wanda zai nan a kirawo shi to ku kalli yadda shi shaidan yake wasa da zukatan mutane kuma wannan zumuncin da kuke kallon sa ba karamin abu ba ne, kamar yadda na faɗa da zu wallahi zai kai mutum wata kai tsaye to ku kalli anan wannan ayar Allah madaukakin sarki ya kira yanke zumunci a matsayin banna a bayan ƙasa malam yace fa fi sahihain an Anas ibn Malik anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin Bukhari da Muslim daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace Annabi alaihi salatu wassalam ce. man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi duk mutumin da yake so a yalwata masa a arzikinsa yana so yayi arziki bayan nan wayun sa'alahu fi asarihi sa'annan kuma a yalwata masa ma'ana a jinkirta masa an gane ko a bayan sa. me ake nufi da jinkirtawa a baya mutum ya mutu ya koma ma Allah kuma ma asarin sa nan ina fata muna fahimta zan ba da misali yanzu saddauna ya mutu da shekara na amma har yanzu ana kallon abubuwan da su saddauna suke kuma ana hambatan su haka malamai ko ba haka malami ya karantar ya kafa al'umma ya koma ma Allah amma abin yana nan kuma ana amfana da mai da karatun ina fata an fahimci wannan asar din sai zama an jinkirta shi zuri'ar ta za su yi tsawon rayuwa gashi kila ko da sun mutu amma za a kalli ɗaiɗai ko jikan jikan kuma aka kalla za ce wannan ai jikan malam wane ko jikan shugaban wane ne za ku ga ana ganinsa da kima ana mutunta shi shine wato jinkirtawa asar ɗansa shine abin da ya tafi ya bari an fahimta shine asar asarihi rayuwarki a baya kin yi ayyuka na alkhairi ne kin tafi kin bar asar ɗinki a bayan ƙasa marigayoyinmu da suka rasu shek Ja'afar mahmud adam shek awal albani Zariya, allah ji kan mahaifinsa ji allah masa rasuwa mahaifin albani kun gani abubuwan da suka yi ana nan ana amfana abokar wa mahmud ne. irin wa'annan abubuwa duk ga sanan birjik idan kuka kalla shi ta Allah ta'ala ya ce inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahu mu muke rayar da matattu muke rubuce abinda suka gabatar a lokacin da suke rayuwa wa atharahum da abinda suka tafi suka bari wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin komai yana nan a rubuce alawil mahfuz wani dattijo kunna rediyo sai ji an ce za a saurari wakan marigayi wani waka sai kashi bes zai saurari wani waka yana canza tasha shafi sai ce yanzu daidai ne da zamu saurari karatun alkur'ani na marigayi wani duka biyun nan sun mutu wancan marigayi ne ya bar asar ɗansa shine sharri da waka da kaɗe-kaɗe kuma gashi ya mutum ana sakawa zunubin kuma yana nan da ci gaba da zuwa shi kuma wannan ya mutu alkhairi ya bari qur'ani ya karanta gashi ana sa qur'anin sa bayan ya riga ya mutu ya koma ma Allah asar din sa ne kuma yana zuwa yana samun lada na taɓa ba ku labarin matashin da ya yi subscribing a channel na bada wanda yake tura wa abokanansa video da clips na zinace-zinace da sauransu ya zo ya hatsari ya mutu sun dawo makabarta daga binne shi kenan abokinsa kawai yana kunna daitarsa kawai sai ya bilin ya turo masa sabo a lokacin ne suka gane ashe ya sa abin automatic ne da ya shigo channel ɗin shi kawai zai wuto musu zai wullo musu suma ya bibiyi website ɗin ya tura musu da sako cewa su kulle saboda mai wurin ya mutu suka ce su ba za su iya ba ya ba su password ɗin da ya amfani da shi lokacin su kansu ya ce wallahi bai sani ba suka ce to wallahi shekara biyar ya yi wannan subscribing nan ya eh, subscribing idan ya shekara biyar to zai ɗauke da kansa amma yanzu nan fa ya mutu sai an shekara biyar ana tura mai zunubin ya tura ba da lalaci a cikin al'umma to misali kenan kun ga wannan shine mai asar ina fata fahimtar nan to da ni da ke muna so asar ɗinmu ya zama mai kyau idan ba ma nan idan muka mutu muka koma ma Allah mai za a ambata a kanmu kar mu mutu mu bar baya da kura bayan nan shi ake ce ma asar bayan ki da kika tafi kika bari ina fata muna fahimta ki je wuri a tuna da ki. kamar yadda wani yake ba da labari ya ce mahaifinmu mutum ne mai jama'a yana da taimako so da yawa a wurin aiki ana zuwa neman taimako taimako irin wanda ba ka ƙayyadewa komai ana zuwa wannan nota yake bukata yana neman aiki a wuri kaza kuma za a ɗauke shi wannan yana neman shafa'a ne an tura wannan duka yana yi sai ya dawo ya samu mutane birjik a kofar gidansa kuma suna jiransa nan ma ba zai shiga ba haka zai tsaya kowa abu ya mai bukatarsa iyalansa suka ce kai kana bata lokaci yanzu waɗannan duk da kake musu abin nan su ba ma san kana ba kawai su kaza kaza kafa su bata maka suna a wurin manyan mutanen nan da ita a shi yana yi ne dan Allah yana ma Allah godiya da cewa bukatun mutane na biyuwa ta dalilinsa Allah ya sa bukatu na biyuwa ta dalilin ka ai shine alkhairin abin da yake nema duk dai ba su gane da wannan uzurin nasa ba gaskiya ba kai wannan da yake ne ka ne to kai kadai ne zaka yi kawai sai ya kwanta ya mutu waɗannan yaran sanda suke wannan magana ba su gano abin ba sai da ya rasu babu inda za su je wata ma'aikata wata mu'amala ko neman wani abu sai sun ga wani ya ce kai kai dan dan marigayi wani ne ai shi samu wannan aiki nan da nan sai a musu abin da suke nema ba su taɓa neman wani abu sun rasa ba sai gano ashe ba karamin su ya taimaka mu ma wani abubuwan da yake yi kun gani to akar kenan an fahimta to Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake so a yalwata masa a cikin arzikinsa sannan ya zamanto an jinkirta asar ɗinsa bayansa ya yi tsawon lokaci mai tsawo ana tunawa da shi ana masa addu'a to abu ɗaya kawai zai yi falli ya tsilin rahimahu ya sada zumuncinsa wan uba kanin uba yar uwa kanwar uwa wace ce wace ce a ta ta sada zumunci a kai masa ziyara shi sa ma da aka tambayi annabi Salama cewa shin akwai wani abu da ɗa zai yi wa iyayensa na biyayya bayan sun mutu a ce gashi iyayenka ne sai ce kwarai da gaske shine an yasila rajulu wudda abihi ba da an wallo haka annabi ce mutum ya sadar da zumuncin iyayensa bayan iyayen sun mutu kamar yaya wannan yar mahaifiyarmu ce tana can wani kauye tashi ku je ku kai mata ziyara dalilin alaƙa ki da ita ce yar uwan mahaifiyar ki ce to duk abin da kamar mu mahaifiyar ta ce za ta tuna da ita za ta yi mata addu'a kuma zumuncin yana nan a wannan wani babanmu ne a wannan abokin babanmu ne duk wannan abu shine biyayya shi ma a wani asar yace yake cewa na Abdullahi dan Umar yace inna min abarril burri an yasila ar-rajul wudda abi da daga cikin biyayya biyayya mutum ya sadar da zumuncin iyayensa mana 'yan uwan iyayensa ko abokai ko kaza wata rana abdullahi dan umar shine shugaba shine khalifan su a lokaci yana tafiya akan jaki sai ya da sansani sai ga mutane suna zaune sun kewaye shi kawai sai ga wani dan dan kauye zai wuce suka zo suka gaisa na suka zo suka gaisa kai daga ina kake yace ai daga kauye kaza nake ya sunanka sunana wani dan wa dan wani dan wane dan wane da ke gari kaza sai ce kwarai da gaske kai yanzu dan dan wane ne babanka shi yake zuwa wurin khalifa Umar lokacin yana khalifa abokin sai ce kwarai da gaske dan zane haba Abdullahi da Umar ya tashi ya rungume shi ya dauko jakin nan ya bashi ya dauko kaya da guzuri ya bashi da kaza yace duk ku bashi aka ce kai ya kace wannan ai wannan yan kauye ne dan kyauta da zaka bashi na dan dabino da dan ruwa ya ishe shi ga kaman ka cika mai wata duniya ne kamar ke ce yanzu ki je kawai ki ce kin tafi da goro ko naira ɗari ɗari kina rawa mai kawai ba za su ji ba suka ce ai da ka mai haka su ce kai kun san wannan kuwa babansa fa shine abokin Umar babana fa ni ina masa wannan ne saboda zumuncin da ke tsakanin baban shi da babana zumunci kenan to wannan biyayya ne cikakkiya ga iyaye so mutum ya yanke zumunci ba karamar musiba bane Allah ya tsare mu ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ذو سكين بخاري ومسلم دك أبي هريرة الله تعالى مسيح دا إيش عليه السلام آياتي إن الله خلق الخلق الله ولكن تركي يا حلتي حلتو حتى إذا فرغ من خلقه سيد الله يكمل حلتو قباء دايا يزا الله يقام حلتا ميزي بيو بايا يتي قالت الرحيم سي الله سي زمنتا تتي زمنتي نن da kuke kallo sai tayi magana ta ce ha haza maqamul a'izi bika min alqati'ati ta ce wannan shi ne matsayi na wanda yake neman tsari da kai an gane wannan ko daga yankewar zumunci mana ta tsaya a wani wuri na rahama da na tausayi tana nan tana neman gafara ƙana na'am sai Allah madaukakin sarki ya ce mata eh wannan shine matsayi na irin wanda na tanada wa duk mutumin da yake da ainihin wato sada zumunci ko yake tsoron yake roƙon Allah ya kare shi daga yankewar zumunci sai aka ce mata ita zumuncin Allah ya ce mata amma tardaina shin ba za ki yadda ba ke zumunta ki yadda mana an asila man wasalaki in sadar da rahamata ga duk wanda ya sada ki wa aqta man qata'aki kuma duk wanda ya yanke ki in yanke shi daga rahamata ne ba qalat bala ya rabbi sai zumunta ta ce eh na yadda ai haka qala sai Allah madaukin sarki ke cewa fa huwa laki to kin samu haka Mana duk wanda ya sada ki na sadar da shi daga rahamata wanda kuma ya yanke ki na yanke shi daga rahamata qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake ce wa sahabbai faqra'u in shi'tum ku karanta wannan ayan idan kun so mana fa hal asaitum in tawallaitum fil ardi shin kun kine a ba za ku yi ba idan har kuka juya baya a bayan ƙasa wa tus an tufsidu fil ardi ku yi banna a cikin ƙasa din eh an tawallaitum ku juya baya ku yi banna a bayan ƙasa wa tuqaddu arhamakum ku yanke zumunci da ke tsakani ku yanke mana iyakar laifi kenan da banna a bayan ƙasa ku yanke zumunta Allah ya tsare mu wa rawal bukhari an abdullahi ibn amr imam al-bukhari ya rawaito hadisi daga abdullahi dan amr anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala yace lalle annabi alaihi salatu wassalam ya ce laysa al-wasilu bil mukafi wato wai ba mai sada zumunci bane wanda yake sakawa ma'ana wanda yake yin biki ta zo min ni ma sai na je mata ai jefa ta zo gaishe ni ta zo bikin yata ni ma zan je nata ta zo mun suna ni ma zan je mata mai sakawa ba shi bane mai zumunci dan an yi mata ta yi ba shi bane zumunci Ya ce walakin alwasil annabi ce mai sada zumunci ko shi ne allazi idza quti'at rahimahu wa qalha shine wanda aka yanke mai zumunci shi yana sada zumunci ba a ziyartar shi amma shi yana zuwa bai ce dole sai an zo ba sha'anin ta ya taso za ta gaya wa 'yan uwa suna su ya taso su ki gaya mata saboda ana ganin ita ba kowa bace talaka ce ita ko ta zo ma ba za ta iya komai ba ba ta bada komai ba in an sa an koma ba za ta iya yi ba eh to wannan shine misalin zumunci fa fi sahihaini ya zo cikin bukhari da muslim an abi hurairah radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wa wasallam qala النبي عليه الصلاة والسلام يتشي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر duk mutumin da ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar tashin alƙiyama falyukrim baifahu to ya girmama bakonsa in dai kayi bako kin yi bako wato shi girmama ta ki mutunta ta ko ki mutunta shi wannan bakon karam kuma yana ɗaukar abubuwa da yawa duk abin da zai shiga cikin girmamawa da mutuntawa to ki kama daga sakin fuska kama daga magana mai daɗi ka masa ruwa ya sha a abinci ne duk wani abin da yake karramawa sunan shi takrim to a karrama shi kar a faɗi wata magana da zai ji haushi a gidan ina fata ana fahimta kar ya zo a rika habaici duk wannan zai muna na shi shi ta harif takrim a ayi a kange duk abin da zai bata masa rai shi wannan baban ana fahimta wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda kuma yayi imani da Allah da ranar tashin alkiyama fal yasil rahimahu to ya sada zumuncin sa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da ran tashin alƙiyama falyaqul khairan aw liyasmut ya faɗa alkhairi ko ya yi shiru kar ki bude baki ki faɗi sharri in dai baki ki zai motsa ki magana to ki tabbatar da alkhairi za ki faɗa as-samtu zainun was-sukutu salamatun fala in nadakta fala takun miksara fala in nadimtu ala sukuti marratan falaqad nadimtu ala al-kalami mirara mutun ya shiru ado ne in har zaki magana to kar ki zo mai yawan surutu ina fata ana fahimta ki zama alkhairi ne zaki faɗa fa fi ya zo cikin bukhari da muslim ana aisha ta qalat daga nan aisha Allah ya kara mata yadda ta ce qala rasul sallama annabi sallama yana cewa arrahimu mu'allaqatun bil arshi zumunta tana damfare da al'arshin ubangiji tana makale da al'arshin Allah madaukakin sarki Kulu tana cewa man wasalani wasalahu Allah duk mutumin da ya sadar da ni Allah ya sadar da shi rahamarsa ma'ana tana ɗamfare da al'arshi shi yasa ma a ita sunanta daga jikin sunan Allah aka samu ta ar-rahman sai aka samu ar-rahim ko ar-rahim aka samu wato ar-rahim kun ga yinta akwai rahama a ciki saboda tana makale da al'arshin Allah tana cewa Allah sadar da rahamarsa ga wanda ya sada ni wa man ni qata'ahu Allah wanda kuma ya yanke ni Allah ya yanke shi fa fi sahihaini ya zo cikin bukhari da muslim an maimunata daga maimuna wannan sunan mace ne maimuna akwai maimunu namiji ana fahimta suna ne shi ma maimunu namiji maimunata bint al-harith take cewa an naha a walidatan ta yanta wata diya wato wata baiwa yarinya sai ta yanta ta walam tasta'zin nabi sallallahu alaihi wa sallama. amma bata nemi izinin annabi ba falamma kana yawmu doro yaduru alaiha yayin da girkin ta ya zagayo ina fata ana fahimta kun ga a cikin wannan yana nuna mana mahimmancin neman izinin wa miji kafin ai wani abu so da yawa mata suna ganin sun kawo karfi suna ganin su sun isa kudin su ne a gidansu ne dukiyarsu ce a ita lokacinta ne komai na ta ne sai ta yanke hukunci a kan kanta ta tsara duk yadda take so ba tare da shawarar mijinta ba wannan babban kuskure ne ina fata muna fahimta shi wannan shawaran idan kika shawarci mijinki kin yi abu biyu ne na farko kin ba shi haƙƙinsa haƙƙinsa ne a yi shawara da shi an fahimta sannan abu na biyu kin ƙara zumunci tsakaninki da shi akwai abin da zaki nemi shawaran mijinki shi kansa ya sani ba haƙƙinsa bane ya hana ki wannan abu amma akalla zai ji cewa kin me kin mutunta shi kin karrama shi kin kaza amma da zaran kin yi kuma kila sai abin ya zo samu matsala me yake tsammanin zai ce sai da a samu matsala ne lokacin zaki zo samu mijinki Allah ya tsare mu saboda haka yayin da girkin ta ya zagayo qalat sai take cewa a sha'arta ya rasulullahi an ne a taƙaitu walidati ta ce ya annabi na yanta ɗiyata shine a sha'arta ka san ko na yanta yin nan bai wattawa a aw fa'alti kin yi haka din hakin aikata ta kin yanta ta qalat na'am tace eh qala amma innaki law a'taytaha akhwalaki kana a'zamu li ajriki sai Allah cewa kin ga kuwa da kin bayar da ita ga ƴan uwanki akhwal shine kawunnan ki kai kawunnan ki ko kalli wato daraja da kimar yanci mutum ya zama ba bawa ba kaskancin bauta a fitar da mutum ya zama ya fita a wannan bautar ya zama ɗa babu ne mai karamar daraja a musulunci amma tare da haka annabi ce ta bayar da ita tana baiwarta katta yanta ta ta bada ita kyauta ga kawunanta to ya fi mata lada sama da ta yanta sama da ta yanta wannan baiwar yanzu da ta yi shawara da shi da bai gaya mata wannan mutum farko <laughs> ina fata kuna fahimta ba kuma wai a'a yana nuna kun gaza ba wai ya ce wai yancin bai yi ba ne amma sai ya gaya mata abin da da shi ta yi da ya fi amma menene ya nuna mata zumuncin domin da ta ba da ta sada zumunci ne ga kawunan ta ne kila ta fi su wadata ko ba kai wani kila kuma darajar ta ne din kawai saboda ita matar annabi ce amma kuma suna da wadata waɗancan amma dai zahiri yana nuna cewa suna buƙatar baiwa mai musu hidima da kin ba ta su kin ba su ita kai ko da ya fi miki girman lada sama da wannan yancin da kika bata. bauta fa shi sa daga cikin haƙƙi ma da Allah ya alƙawarin zai taimaka wa mutum ne bawan da aka sa shi ya fanshi kanshi Allah zai taimake shi don ya fanshi kansa ya zama da amma tare da haka annabi fifita sarar da zumunci a ba da baiwa tana baiwarta ga kawunnai sun sun gana mata yan tata to da ya kuma talada saboda yan tatan da ta yi yaro da za ta rabu da ita kenan ko ba za ta zo tana bauta ba to da kin ba da ita ga waɗancan da ya fi lada Allah ya sa kun gane Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan abin da makaranta daidai wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah ya fi mana sai littafin mu na uku wato littafin suwar min siyar sahabiyat